والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala bisa ga baiwa ce da ba mu ikon sake haduwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin sayyid bukhari muna cikin kitabul azima littafi mai bayani akan ladubbancin abinci da hukunce-hukuncen da suka shahi nau'o'a daban-daban na abinci. Wurin tashin mu ne wa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ce babul hazira babin wani abinci da ake ce ma al-hazira. hazira malamai su ce wani abinci ne da ake samun gari sai a dafa shi ya yi ruwa-ruwa haka kamar kila irin abin da aka ce ma maye-maye hmm? wasu malamai so ce a alhazira gari ne ake haɗawa sai a yayyanka nama guntu-guntu idan aka yi yanka nama kaɗan kaɗan ƙwarai sai a dafa naman da romuwa haka sai ya dafu sai a zo ana sa garin ana juyawa ana zuba garin ana juyawa saboda haka ba zai cure ba haka ya daskare kamar malmala kuma ba zai zama ruwa-ruwa haka kwarai ba tsaka tsakiya da kuma guntu-guntun nama ciki kuma akan yi shi da kitse ya zama an dafa garin alkama ko bakamanci ne an saki a ciki to shi ne ake hazira qala an-nadru an-nadru yace al hazira min an-nukhalati akan yi shi daga ta abinda aka tato daga kwayar abinci wal hariratu ita kuma harira ita ma nau'in abinci ne min labani akan yi ta ne da madara ita harira kenan akwai hazira akwai harira harira bil labani wa hazira bin nukhala النخالة كما كان فسر جد الصح حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن ربيع الانصاري anna itibana ibn malik hakika itibana dan malik wasu malamai sun ce sawaba sai an an itibana bin malikin, daga itibana bin malikin. wasu malamai kuma suka ce an nadin guda yuci don nuna takiri don an na itibana إبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أن إبان بن مالك أنه قيل وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار جمل معترضات بين ذاك وهذا kawai kisa ne sun kai abin yadda ke anna ibn malikin annahu akan zo da anna da anna cikin kalima ko cikin jumla guda don ta biyu ta nuna takiri zuwa ga ta uku kamar Allah subhanahu wataala ce a yahidukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa izaman annakum annakum idza mittum kuma ga annakum mukhrajuna cikin aya guda annakum annakum biyu to irin shi ne wannan wal ilma inda Allah wa kana min ashabin nabi shi itban bin malik ya kasance daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mimman shahida badara kuma ƙari bisa ga haka yana ɗaya daga cikin wanda suka halarci badar yakin badar min al ansari kuma yana gefen ansaru kaga ga daraja ta sahabantaka ga daraja ta halartar badar ga daraja ta zama ne cikin al ansar al ansaru shi'ar wan nasu annahu ata rasulullah shi itibani ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala yace ya rasulullah ya manzon Allah inni ankartu basari ni ina musun ganina ganina ya fara ramni wa ana usalli li qaumi kuma ni nake ba jama'a ta sallah fa idza kanat al amtaru idan lokutan ruwan sama ya kasance falal wadi rafi zai yi ambaliya allazi baini wa bainahum wanda yake ta tsakanina da jama'a ta da nake zuwa in ba su sallah lam astati an atiya ban iya in zo masjidahum masallacin su fa usalli lahum in ba su sallah fa wajidtu don haka ne so ya rasulullahi ya manzon Allah annaka fi kai ka zo gidana wata salli fi baiti ka yi sallah a cikin gidana ba a tafi zuho musallan sai in riƙi wani da ka yi sallah wani da nake yin sallah faƙal sai annabi ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'afalu zan aikata insha Allah qala ikbanu ikbanu ce fagada alayya rasulullah sai manzon Allah ya sammako na wa abubakar tare da abubakar inna tafa annaharu sadda yini ya ɗaukako fasta azana annabi sallallahu alaihi wasallam ko annaharu yani rana gaba da aka ta ɗaukako ma'ana lokacin nafila ya halatta kamar lokacin duha fasta azana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne mai izini da ya zo gidan fa azintu lahu ni mishi izini falam yajlis da ya shiga bai zauna ba hatta da khalal sadda ya shiga a gidan sun makalali sai ya ce mini aina tuhimbu an usalli min baitika ina ne kake son yi sallah a cikin gidanka fa shartu ila nahiyatin sai ni nuni zuwa ga wani bangare min ta daga cikin gidan fa qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzon Allah ya tsayu fa kabbara ya kabbara fa safafna muka yi sahu fa salla raka'ataini ya sallaci raka'a biyu thumma sallama sannan ya sallame wa wa sai muka tsaishe shi ala khaziratin aw khazirin ala khazirin akan wani abinci sana'ana da muka aikata shi dama sun shirya hazir wa imma an yayyanka nama guntu guntu an dawa da romuwa an zuba gari an ji jujjuya wa in ma garin kawai zalla wa in ma gari da kitse haka ake hada hazirin ko hazira fasaba fil baiti rijalun sai mutane da yawa suka kwadado a cikin gidan min ahli dari daga cikin mutanen shiya mutanen shiya ko wace ai ga annabi cikin gidan ittiban sai ya yi wannan ai ga annabi cikin gidan ittiban sai ya yi wannan ahli dar min ahli dar na mutanen shiya zau adadin ma'abuta adadi da yawa ka tattaro tattaru da ka'ilin minhum sai wani mai cewa da cikin su yace aina malik ibn tukhshir ina malik ibn tukhshir ba abun sai wani yace zalika munafiqun kai wannan munafiki ne la yuhibbu Allah wa rasulahu bai son Allah da manzon Allah qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la taqul kakkace ma'ana la ta kul haza aw la ta kul zalika ala tarahu baka ganshi ba kala ya ce la ilaha illallah yuridu shina nuhi bi zalika da wannan wajen Allah ya fuskar Allah kaga annabi ya shaidan ma Malik bin Dukshin ya yi kalmar shahada dan neman fuskar Allah qala sai shi mutumin da yake munafiki ne bai son Allah da manzo ne sai ce Allah wa rasulu a alam Allah da manzo dai suka sani qala qulna muka ce fa inna nara wajhahu ya manzo Allah kuma muna ganin sakin fuska sai haka nasihatahu da ragowa sai yakan saki fuska yakan yi ragowa ilal munafiqina ga munafikai bai daure mu munafikai fuska kuma bai tsananta musu wa ghalu alaihim dinnam faqal sai annabi yace fa inna Allah lalle Allah harrama ya haramta alal nari akan wuta man kala duk wanda ya yake la ilaha illallah ya tatawi bi zalika wajha Allah ina nema da wannan kalimar fuskar Allah subhanahu wataala shasharadin ya zama kalimar shahada ta zama kariya da garkuwa daga wuta da wanda ya faɗi ta ya zama yafsaki bi zalika wajha Allah shi ko wanda ya faɗi kalimar shahada yafsaki bi zalika wajha Allah babban sharadin farko da zaki yayewa ba zai shirka ba a magance ko aikace to sha ma'ana ya la la la idan ya tafi biha wajen Allah ya zama ya kammala sharuɗan sharuɗanta waɗanda malamai suka yi istinbaji قالت الشهادة ابن شهادة الزهري رحمه الله ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري أو محمد محمد الأنصارية سيد التنبي حسين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم شيء غير لكتكين قبيلة بني سالم وكان يكسا من سراتهم ينا تكين سراكنا شو أغا عن حديث محمود تجا حديث محمود من محمود محمود بن الربيع الأنصاري فصدقه ويجب كتاك جلالي أني هكا المهم محل الشاهد a cikin hadisi wa habasnahu ala khazirin sana'nahu babul khazirati ko eh, khazir wannan gaba cikin dukkanin tsawon hadisin ga wa habasnahu muka tsaida annabi bayan yayi sallah a gidan itibani bin malikin inda ya kasance ya bai sallah ne ya rike shi wurin sallah sai suka dakatar da annabi ya jira suka tsaishe shi bai koma gida ba kai tsaye don su kawo mai wani abincin da ake ce masa hazirin wanda suka rage suka haɗa wanda akan haɗa shi ne da nama ko kitse ko gari zalla hakan nan almuhimmu kenan abin da malami ya tarjuma a kai ne imam al-bukhari rahimahullah ta'ala ya bayyana a cikin hadisin karara wa hasasna wa ala khazinin sanana babul akifi babun chaku wa qala humaydun humayd yake sami'tu anas naji anas ya kulu go saboda kafin da abba sa ba banan nabiyu sallallahu alaihi annabi ya tari da safiya da safiya wa ulqiya tamra fa alqalihu fa alqa tamra wal aqba yasa aka watsa da bido da taku wa samana da mai akan shimfida aka walwala shimfidar fada aka wato watsa wannan da binon da taku da mai wanda shine walima annabi sallallahu alaihi wasallama kaga kenan a wurin walimar annabi an ci al'aqid gashi nan wal aqid babu al aqid wa qala amru bin abi amr an anas sana annabi sallallahu alaihi wasallam haisa annabi yayi haisu saboda wata riwaya ya zo tamr wal aqid wa samani wal hay ma'ana kenan dukkanin su an same su a walimar annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka wanda ya ce haisa sai wadi guda daga cikin su wanda yake akidu da tamru da samanu sai ya bar guda da shi da wadi ba حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اهدت قالت لي يقوى قواتا عند ابن عباس تا بعد كوتا اهدت تا ايك كوتا اي ارسلت بهدية الى النبي ورن النبي صلى الله عليه واله وسلم menene kyautar dibaban da mai wa ajban da caku wa labanan da madara fa wubi adabbu sai aka aza wannan damon alama ida yi akan ma'ajin abincin annabi sallallahu alaihi wasallam falau kana haraman inda damo haramun ne lam yuba da ba aza shi akan ma'ajin abincin annabi sallallahu alaihi wasallam wa shariban labana annabi ya sha madara wa akal al-aqiba ya cicciku amma bai ci damo ba saboda bai saba da shi ne ba yana ganin kazamta dai babu silki wa sha'iri baben ganye da sha'ir silk wani ganye ne mai misali da abin da muka kila amfani da shi a nan mu ce kila alayyahu aka yayyanka da aka yayyanka alayyahu aka hada da garin alkama ko da aka rede shinkafa shinkafa wannan aka rede ta sai a gama su sai a yi buko in ya hito haka abin nan warwale ko kuma a sa mai ruwa da yawa sai ya zama kamar wani abin da aka talga hakan da ya zama sama sama حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي هازم عن سهل سهل بن سعد قال in kunna lanafrahu yawma aljum'a in kunna haƙiƙa mun kasance asali ne innahu kunna sai aka shaye sunanta inna muhaffafa mukan yi farin ciki biyawmil juma'a da zuwan ranar juma'a wa kanat lana ajuzun wata tsohuwa ta kasance a cikin mu ta ahuzu takan debo usulas silki gindin ganye kamar a ce ta ɗebo alayyahu ba ta ji aluhu sai ta sanya shi sai kidirin laha cikin wani tukunya ta ta ba ta ji alafi ya habbatin min sha'irin sai ta sa wasu ƙwarori na sha'ir sai a dai ya za sallaina idan muka ƙara sallar juma'a zurnaha sai mu ziyarce ta fa qarrabathu ilaina sai ta kawo mu da wannan abincin wa kunna mun kasance na farko mukan yi farin ciki bi yawmil jumu'a da zagayowar ranar jumu'a min ajli zalika saboda wannan abincin da suke hada muna don ranar jumu'a ta mu wa ma kunna na takadda ba mu kasance muna karya kumallo ba wala na ƙilu ba mu kasance muna kwanan rana ba illa ba da juma'a sai bayan jumu'a kailula sai bayan jumu'a sai mu zo mu yi kailula shine na ƙilu wallahi ma bihi shahmun wannan abinci da ke dahawa ganye ne kawai da kwarorin sha'ir ba kitse a cikin wala wata kumba wata romuwa haka kawai za a talga shi a kawo musu wannan yana dalili akan abin da magabata suka kasance a kai ne na al ittifaq tattali da kuma hankuri akan rashi akan karamci abin da kake da shi kaɗan ka yi hankuri da shi kada ka kallafa ma kanka abin da baka iyawa kan mutum ya kallafa ma kai ne abin da ya fi ƙarfi ne shi wahala kuma wannan hadisi yana ƙara fassara mana hadisin an tubi maha iza ba'inta dukkanin sahabban nan in sun ci abincin nan kawai za su wuce gida ba wanda ya rika wa mata kai shi nuna ke da ashe ba wai ana nufin duk abin da ka ci waje ba sai ka rika ma matarka ya fassara an tubi maha iza ba'inta ma'anar shi wadda ba ka son ka zama da yunwa wadda in ka ji yunwa za ka ci haka ita ma kakka ta ji yunwa ka ba ta abinci babu annahasi babin a yaguna wanda shalin lahami da tsamu nama yagunan nama da hakura mutum sai rika nama ya sa baki ne yana ci bai sa yi kayan yanko ba bai sa hannu ya tsinto ba a ga baki kawai ya sa yana yaguna wanda shalin laham da tsamu nama daga cikin tukunya ana da ruwa dai sai mutum ya tsamo wani ya dan ci tsame kenan ko حدثنا عبد الله عبد الله بن عبد عبد الوهاب حدثنا حماد حدثنا ايوب عن محمد وانا محمد محمد بن سيرين رحمه الله تعالى محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما دقى ابن عباس رضي الله عنهما malamai suka ce duk hadisin da ga Muhammadu bin Sirin ya ce daga Abdullahi bin Abbas ba da gare karko shi ba baki da kulli daga Ikrima tsakanin Muhammadu bin Sirin da Abdullahi bin Abbas akwai Ikrima almajiri Ibn Abbas ko wanda yake bawan sani ya iyauta shi wanda can baya kware mun karanta inda ya same mai don ya yi karatu ya tsarme shi don ya yi karatu mafhum almuhimmu duk inda kaga an ce an muhammadin ali ibn abbas to ka dauka hadisin na akwai ikirma tsakanin saboda wannan ne imam al-buhari karshe sai kawo isnadi na biyu da nuna maka haka yace ali da abbas radiyallahu anhu ma qala ta'arraqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katifa annabi ya gurguri ka fada ka fada ta dabba sun makama sannan ya tashi fasalla ya sallawa lai mai ba babu ya arwalla ba ma'ana an daddace dabba ko akuya ko mai an dawa an doko mai gefen kafaɗa sai yana sawa ga baki yana ci bai sa yuka yanka ba ko ya sa hannu ya hinta kene ya halatta karkana ma kawai ka sa ga baki kana wato ya guna haka ko wa an ayyuba wa asim an ikrama daga ayyuba daga asim an an ibn قال انتشل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرقا النبي يا قامو ونك أشي من الفوكا شاكت ما عرقا أشي للبدا الفوكا شي دي عرقا إن كي كثرة عينه عرقا سي زما أه؟ جيجي أبو ko kuma tuci shimfiɗaɗɗe mara kabri irku ko za su irkin inda aka harama da hajji mutane yana za su irkin a irkin din nan duci na wanda ke shimfiɗe haka bai da kabri ya fita ta mai irki. idan irku jijiya irku duci a harkan kashi mai tsoka arafa zuba ko gumi na ciki shi kawai yake ban su to annabi ya gurguri kashi mai tsoka min kidirin daga tukunya ya tsamo shi daga cikin tukunya ba aka da zai ci sun masalla sannan ya sallawa lamai da bai sake arwalla ba don an nuna maka don an ci abin da wuta ta dafa arwalla ba ta kari ba babu ta'arruq al-abudi babin gurgurar damci al-abudi damci حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عثمان بن عمر حدثنا صليح حدثنا ابو هازم المدني حدثنا عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو مكه يجي منفتا تاريد النبي وجه مكه سيد ذاكرة دوانا إسلامي سي كل وني وحدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر عن ابي حازم ابي حازم شيء سلمة بن دينار الماجر سهل بن سعد اما انا عبد الله عبد الله بن ابي قتاده الصلمي عن ابيه انه قال كنت يوما ناقصا جودا لنا جالسا زوني ما الصلمي انا ابي قتاده الصلمي an abihi annahu qala kuntu yawman jalisan na kasance wata rana zaune ma arjalita da wasu mutane min ashabin nabi na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi manzilin a cikin wani masauki fi dariqi makkata a hanyar makka kaga can inda ya tsare zan ce nahwa makkata wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah nazilin ya sauka a mamana gaba gare mu annabi yana can gaba gare mu ya sauka yayi zango wani ƙaunar wurin wani duk mutanen suna da harma da hajji wa ana gairu mawarimin amma ni ban da harma da hajji fa absaru himaran wa hashiyan sai suka lura da jakin daji wa ana mashkulu ni kuma na shagalta ni ban da harama da hajji ya halatta in yi farauta su ko suna da harama da hajji mai harama da hajji ko mura haramun ne ya yi farauta da eh sanamun daji ko to sai ga jakin daji su sun gane ni ban gane ba dan na shagala na shagatar da ni na ali ina facin takalmi na wata takalmi ne ya kace yana gyarawa falan yu'zinuni ba su sanar da ni ba lahu don saboda wannan jakin dajin da sun a gani wa haku amma sun so lau anni afsartuhu da ake na gashi fanta fattu sai ni waiwaya sai Allah kada ta kai shi waiwaya sai waiwaya fa afsartu sai na gajakin daji fa kuntu ila al-farasi sai na tashi na hau doki na fa asrajtuhu na tashi wurin doki na na mai sirri asrajtuhu ay ja'altu alayhi sirja thumma rakibtu sanan na hau doki na wa nasitu sauda nimman ce in do bulala wa rumha nimman ce in do mashi fa qultu lahu zalika musu nawiluni sauda ku miƙo min bulalata rumha da mashina na faƙalo suka ce la a'a ba za mu miƙa masa ba saboda mai harba da haji bai farauta bai taimakawa a yi farauta ko da nunin hannu bale har da wani aikin da zai ɗauko mashi ya ba wanda zai yi farauta ko bulalar doki ne ya ba shi ko shi ba zai yi ba suka ce a wallahi la nu'inuka alai wallahi mu kan ba za mu taimaka maka ba akan farautar wannan jakin daji bi shay'in da komi fa ghadibtu sai ni fushi fa nazaltu sai ni sabko kaga ashe magana ko da ta gaskiya da tana iya fusata dan adam tunda su masu harama da haji su miƙa mai wannan mashin ko wannan bulalar laifi ne a wurin ko ba haka ba to sai ya sauko fa a ma sai na ɗauki bulalata nitoki mashi na sun mara kifta zane na hau doki na fasha dattu an sai ni kai hari ga wannan jakin daji fa a kartuhu sai ni shi a kartuhu wa yau na a kartu lil azara matsiyati sun mace ito bihi zane na zo da shi wa ta ya mutu wa waqa'u fihi sai suka afka ma jakin dajin nan ya akulu da suna cibi amma dai ba ɗanye ba ko suka ɗiɗɗi ba su hagaggasa suka ci ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه sannan daga baya bancin sun ci sai shakka ta shige su suna kwankwanjo game da sun ci farautar jakin daji wa hum hurumun ga su suna masu harama da haji kenan muhrimuna da hurumun dan ma'ana jam'i shigo qaumun muhrimuna qaumun hurumun <coughs> farfuna sai muka maraito wa khata'atu al-azda dama daga can sai ni boye naman damcin jakin daji ma'i tare da shi fa adraka na rasulullah sai muka sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa sa'allahu sai muka tambaye shi an zalika daga wannan muka ce annabi ga abin da ya faru fa su ba su da harama da haji eh suna da harama da haji ni ban da harama da haji kuma ba su suka nuna mini ba kuma ba su taimaka min da ba walau koda da bulala bulalata ko mashina na je na farauci jakin daji na kawo amma kuma sun ɗiba sun gasa sun ci to me an hukunci faƙala sai manzon Allah ce ma akun min shay'un akwai ɗan sauran wani abu tare da ku daga cikin wannan jakin dajin fana waltu wal abuda sai din miƙa mai damci damci ko na kusa ka kafaɗa kenan ko Mm, ya an wuce zira'i kenan fa kala sai ya ci hatta ta arraka ha ya kama gurguran naman da abin da kashin damshi wa hawa muhrimun shi na mai harama da haji kaga wannan zai fassara tarjamar da malam Imam Buhari babu arruki la azbi babin gurguran kashin damci a ɗaya naman da aka a canyi gashi ya tafi sarai sannan yana fa'arin da muka kamar mun shi a cikin kitabul hajji cewa mai harama da haji ya halatta ya ci farautar da aka yi ba don shi ba kuma wanda bai da hannu a cikinta zai iya ci amma shi haramun na ya farauta kuma in ya tabbata don shi an kayo ko har ya ba da wani taimako ko na nuni da hannu bale magana bale ya ɗaukar wani abu ya mika to ya haramta ya ci amma ya ba haka ba to ya halatta ya ci to kaga shakkar da suke da ita akan sun ci naman farauta ta gushe ko bata gushe ba ta gushi kiran kenan hukuncin sahabbai da hukuncin manzon Allah wa gaba da wa gaba ga nawani hukuncin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi sallama to in ya zama hukuncin sahabbai hukuncin manzon Allah na gaba gare shi to ina ga hukuncin shi ko wanda an baya ga sahabbai da shi da hukuncin manzon Allah a gani bainahuma bawlun ba'i bu'd al-mashriqayn Kala Muhammadu Muhammadu ya ce wannan adabi ne akan isnadin da ya gabata in ka karanta isnadin da ya gabata shi za ka sanar. Ibn Ja'far wa ne Zaid ibn Aslam an Aba'in an Aba'in ne Yasarin an Abi Qatada mislahu kusan kwacin wannan hadisi lafzan wa ma'anan. Sai dai in muka diba Muhammadu ibn Ja'far wane ne malamin sa a isnadin farko? Wane ne malamin shi? Muhammadu ibn Ja'far an Abi hazimin. zadin farko sama an abi hazim kenan abi hazim shine mallamin muhammadu bin ja'far ni suna abi hazim salama ibn dinar salama ibn dinar mufhum ta nan ko wane ne mallamin abu a muhammad bin ja'far قال محمد بن جعفر zai زيد بن اسلم kaga زيد بن اسلم an malami ne kenan muhammadu bin Ja'far ya ruwaito wannan hadisi ta makaranta duk. isnadin farko a makarantar malami ne abu hazim salamatab da dina isnadi na biyu a makarantar malami ne zai ibn aslam mafhumun babu baben qat'il lahadi yanka nama duk sikkin da yuka baben yanka nama da yuka eh nama ka sashe kana yankawa da yuka kana ci ba kamar da muka yi ta wada zuka sa ga baki kana yaguna ko ko kila ka zanka hinta da hannunka حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره يا باش الأباري أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جاء النبي يهتز شنا ينكاوا من كتف شات دقا وتا kafadar akuya fi yadihi daga ga hannu ne yana sayuka yana yankuwa fadu'i ila sala sai aka kiran sallah fa alqaha sai ya aje wannan kafadar wasikina kuma ya aje yuqat allati yahtazu biha wanda yake yankan naman da ita yana ci sun makama fa sallah sannan ya tashi ya sallah wala mai tawabba bai yi a ba kaga wannan ya nuna kenan ana iya kana yanka nama da yuka kana ci sannan duk abin da ake ciki ne yan an ka kiran sallah ka aje ka tafi zuwa sallah kaga annabi nama ya ci ba amma da kiran sallah sai ya aje nama ya aje yukan ya Allah ya sallah mafhumun to wannan hadisi yana raddi ga hadisan abi ma'shar da ya rubuta daga Hisham daga Urwa daga babansa daga Aisha radiyallahu anha wanda yake ta la taqata wallahi ma bisikkin daga in ka karanta wannan hadisi sai a gashi ko yana ta kakku yanki nama da yuka la taqta'u bis sikin, wan hashu ku dai tsarin kare kashi kuna sawa ga bakin ku kuna eh, ya gunawa hakan to wannan ƙarin da ya zo na cewa la taqta'u bis sikin bai inganta ba bilhasili saboda haka abu dauda ya ce laisa bil qawi laisa bil kawai hadisin bai da karfi kenan hadisin abin da zo da shi a ciki ne wannan gudan kawai bai inganta ba wani hashu ya halatta ka rika nama kana sawa ga bakin kana ci kuma ya halatta ka rike nama kana sa hannunka kana hintowa kana ci kuma ya halatta ka sa yuka ka yanko kana ci duk wanda ka yi yayi babu da kar a ga mutum ya rika nama yana sa ga baki yana tasga yana ci a ce ba a yin haka nan ko ko a ga ya rike da hannun shi na hagu ya sa hannun shi na dama yana hintowa yana ci a ce ai ba a ganin yuka aka sa a yanka hmm, wani ana yi dan wani gashi an roito annabi yayi mafhumun da haka in ka samu wancan hadisin sai ya rikitar da kai da shi in ka hada shi da wanga wancan na ta la taqata wallahi bi sikin kar ku yanki na nama da yuka sai dai ku rinka sa ga cewa kuna tasgawa wanda kuma ya ce gashi annabi yana yanka nama da yuka yana ci sai gashi an kiran sallah ya aje naman ya aje yokaye ya Allah ta yi sallah sallallahu salamu alaihi wa ala alihi wa sahbi albahim wancan hadisin Abu Dawud ya ce game da shi laysa bil qawiyyi malamai suka ce wannan jumla da aka samu kai a cikin sa na la taqata Allah bi sikin shine bai inganta ba mafhumun babu ma aban nabi, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta'aman baban annabi bai taba zargin abinci ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan ba dabi'a kwarai ce baka zargi abinci zargi ba banda koke koke an kama abinci ba gishiri sai ka ce abincin gaba bai da gishiri kaga wannan koke na haka a kawo gishiri ba zargi da kai ba hmm? amma ka ce ka me ya gaba ta daɗi ba ko ka to wanga ya cika ruwa ko zaka zata ka aibanta to wannan bai bai dace ba أمك الله المهم باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما النبي بيتبع زرجين ابن شيبا حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي هازم عن أبي هريرة قال ما عاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط annabi bai taɓa zargin abinci ba da ɗai idishtahawu idan aka kawo abinci in annabi yana sha'awa wa in kare a in kuma yana kyama sai kamar irin damon can da ya ce bai saba da ci ne ba taraka ka bai shi ba shi kaji ai bai zargi damo ba ko sha kawai shi dai ya samu kai ne a ƙasar su babu damo bai saba da ci ne ba don haka yake yana kyama sai bai ce a kai damon duka za ka ya zarge shi la kina yan annabi na shawar abinci zai ci an ka kawo in bai shawar ta kuma zai kama baki ne ya bar shi ba zai aibanta abincin ba ba a aibanta abinci malamai suna cewa saboda in ka aibanta baiwa Allah to kamar ka aibanta Allah ne tun da shi eh, baiwar shi ce wannan wani kila abin da aka aibanta shi na ta shira bida ta kwakwal eh? bai samu ba to saboda haka yana cikin kyawun ladabi idan aka kawo abinci in mutum na shawa sai ya ci in bai shawa sai ya bari ba a zargin abinci kuma ba a zargin mai cin abinci misali wani an an son wani nau'in abinci to kakka zarge shi akan wannan son sa mai nau'in abinci ko misali kila wani an an an jarabe shi da son wake ko an jarabe shi da son tsana haka ko abin nan alqara ko juma kamar da muka karanta baya ko sati biyu suka wuce annabi sallallahu alaihi wasallam yana son duma kwarai za yi aka yayyanka duma a cikin abinci zai ma rinka bibiya dai babu man tatabba al-qara fi ta mafhum kina ha in mutum an samu son abu kaga ka kai dai wani ka ka hoye son kaza la ka ban shi kawai yana ya kai da an samu son wani abu wanda shi ba a samu so ne ba shi ko an samu son wani abu wanda kai ba a samu so ne ba duk wannan sun Allah ya a atqana kullu min hikmatihi ta'ala abin da aka so kamar ka mutu wani bai so ne wani ko daɗi ne bai abincin da aka ci ka suka ji daɗi wani ya kishi a mai zai ko ba ya rashin lahiya saboda haka Allah bai yi ne guda ba daban-daban suke to kakka zargi abinci kuma kakka zargi wani yanki abinci ko wani da yake son wani yanki na abincin da aka samu so ne babu annafi fi sha'ir babin bushi ga sha'ir asali ba a busa cikin abin sha idan ka ɗebi ruwa za ka sha ka ga wani haƙƙi, to ba za ka busa ba da sunan ka bushe shi ya tuɗi a sai dai ka karkata masayin sai ya tuɗi ko ka sa hannunka ka ɗauke ko haka abinci ba za a busa ba ba za a busa cikin masayin abinci ba za ka ɗebi loma ba ka busa sannan ka ci duk ba a yi shi na cikin ladubban cin abinci wanda musulunci ya karantar daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to amma akwai abincin da yake yana da ƙaiƙai ko dussa to a iri ne wanda yake da dussa tana bushe dussan nan sai a fassara shi a matsayin shiƙa kaga sheƙewa ne zai shiƙa misali yanzu idan mu je ta hije waya gona lokacin da haƙi sun wa sun yi tumu sun kosa wani za ka ga ya murmuri eh? zangar ne ko sai ya murza da hannu ne bayan ya murza ya murza kankan ya rabu da kwayar sai ya buza haka sai kankan ya sai rage sai kwaro da sai saura a hannu ne sai ya ci ana haka da kuma haka nan to yanzu kaga ai busa kai to amma ni ka busa kai kai dan ya fita kamar yanzu kenan bushin nan nata fassara sai shi kata ka kai <laughs> to haka za mu dauka shi kata kai ba busa ta ba حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان أبو غسان سنن محمد بن مقرب حدثني أبو هازم أبو هازم شيء سلمة بن دينار أما با wancan na ɗazu ba kaga sunan su guda kuma lokaci guda an kai su kuma rukka da aini amma suna da bambanci don wancan ya girme mu wangar ma yanzu wancan shi awwa ya tsere mai da shekaru shi kuma wanga yana ƙasa da shi ga shekaru ta haka kawai ake iya bambanta su an fahimta eh, abi hazin salama mutum da dinarin biyu ne an fahimta kuma kowane su a kufa yake kufiyun ne kuma kowane su tabi'iyun ne mafon to wannan ba shi bane ba wancan ne na farko ba daban-daban suke amma kaga duk abi hazin suke حدثنا او حدثني ابو حازم أنه سأل سهلا يا تنبي سهل بن سعد بن السائدي رضي الله عنه وانك صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عن نكية كنت بغني أزام نمان زان الله تاتشن كان كتتن غاري لقوي لقوي با تزاتي با كي كي قال لا يتي آه saboda wannan lokacin ba su da matankaɗi wanda za a tankaɗe gari shi ta ƙasa lukui-lukui ba ƙaiƙai ba wani kurarraci ba abin nan dusa fakultu sai nake mai in ji abi hazin yake masa hal kuntum na sha'ira kun kasance kuna sheke sha'ir kuna kuna tankaɗe sha'ir don sha'ir ƙwara ce da take da yawan dussa sai an yi kama ana yi kayan a hidda gari daban dussa daban shina da yawan dussa sha'ir to to shi sha'ir ya kuke da shi kuna tankaɗe shi ƙalala babu tankaɗewa don babu matankaɗi lokacin walakin kunna sai dai mun kasance nan fuhuhu muna kushe shi idan aka dake wannan sha'ir gashi a cikin ƙwarya sai a kama busawa haka wannan eh, kaikan ko wannan dusar tana firan giwa mun taɓa karanta shi baya fa ya tsiro ma fara abin da ya firanye in muka busa ya firanye wa ma san sarraina saura kuma sai mu cika shi da ruwa ya laushi sai a ci gaba da ci kawai izan kenan a ɓangaren wannan sha'ir akan ɗauki wannan bushi matsayin shiƙata ba busar abinci ba bai dai da abincin da an riga an kammale shi lanyayye ba wani abin da ɗan adam ka kyamai a ciki ne wanda kila na iya cutar da shi kamar kaikai komi ya zo mutum ya ɗauka ya busa wannan shi laifi ne an hana amma wannan da ya kasance wannan abin da ke cakuɗe da shi sai an bi hanyar sheke shi to wannan busa a gare sai a fassara shi matsayin shika ba busa abinci ba kunna nan fuku ka gani ko muna bushe shi haka sai mu shike bi ma'anan shika la ba mai yana da tsawai ko magana mungkin an mutsaya صلى الله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المجاهد هناك إعلان ينبغي أن يعلن aula nasitu ولا تفرق رب الله ما بعدين نعم Thank you.